الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عاما بخلا فأغلى فأما اليتوم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصبت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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم ثلاثة شاتقص رمضان هجرة تدبود دليل أربعين أكو daidai da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin tafsirin suratun rum za mu sake karanta aya ta goma sha bakwai saboda gabatar da tafsirin wannan guri na biyu insha Allah wato karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan aure da aljanu فسبحان الله حين تمسون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فسبحان الله الله سبحانه وتعالى يقول كتركك الله hina tumsuna wa hina tusbihun wa alhamdu fis samawati wal wa ashiyan wa hina tuzhirun mun gabatar da bayani na farko akan cewa ma'anar waɗannan ayoyi wato shine mu mai da hankali wajen zikirin Allah to fasara ta biyu ga malamai suke ma wannan waɗannan ayoyin guda biyu na suratul rum kuma akasarin malaman tafsiri suna gabatar da wannan bayani wato Allah subhanahu wa ta'ala ya kirga salloli guda biyar ne waɗanda muke yi a tsakanin yini da dare ba wai zikiri ne kadai ake umarni gare mu ba Allah yana umarni gare mu ne mu kula da sallolin farilla a kowace rana fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون wannan yana daga cikin mu'jizar alkur'ani alkur'ani littafi ne da Allah madaukaki ya dunkula ilimi ya saka a cikin shi saboda haka yasa ilimin alkur'ani har zuwa yau babu mutumin da zai ci ya iya karkare shi sai dai ka samu abin da ka samu ka gama rayuwarka ka mutu amma ilimin da yake cikin alkur'ani babu wanda ya san karshen sa sai Allah tabaraka wa ta'ala akwai mabiya aqida ta al ɗarikar farko a tarihin musulunci al Allah ka mana tsari game da ita ita wannan aqida ta al ta bayyana a ƙarshen zamanin sahabban manzon Allah musamman dai zamanin sayyidina Ali wanda suna daga cikin waɗanda suka yi ajalinsa su suka kashe sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda a lokacin da wannan wannan ta bayyana zamanin sirna ali yana halifa saboda haka ya tura abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas masanin alkur'ani su mabiya wannan ɗariƙa aƙidar su ita ce ba su yadda da wani littafi ba in banda alkur'ani ai kaga har yanzu akwai irinsu wannan ita ce ɗariƙa farko ba su yadda da komi ba in ba ya zo ne a cikin alkur'ani ba don haka ya sa sayyiduna ali ya tura abdullahi bin abbas ya je mukabala da su domin abdullahi bin abbas masanin alkur'ani ne kar ma a ba su hujja da hadisin manzon allah alkur'ani ya ishi a kure su saboda ka duk mutumin da ya riki alkur'ani yana wadatar da shi babu shakka amma kuma dole sai ya hada da sunnar manzon allah saboda su wahayi ne daga allah tabaraka wa ta'ala to sai dai wato ba lalle bane ya zamanto ilimin da Allah ya dunkula shi a cikin alkur'ani kowa ya sani Allah ya kan dunkula ilimi ya sa a cikin alkur'ani alhali kuma kai kana karantawa ka gane ba kana karanta gurin ka daɗe kana karanta gurin amma ka taɓa ganewa ba wannan mu'jiza ce saboda haka malaman tarihi da yawa da malaman hadisi sun ba da labarin wannan ɗarika ta alkawariki daga cikin su akwai al-imam al-bukhari in ka sahih al-bukhari yana tafsirin suratu sajida ya kawo hadisin sa'id ibn jubairin wanda shi ma ya ba da labarin wata mukabala da ta auku a tsakanin abdullahi bin abbas da alkawari yana ce ma abdullahi bin abbas shi wannan shugaban alkawari ce inni ajidu fil qur'ani ashiya taktalifu alai ni na samu wasu abubuwa a cikin alkur'ani sun rikice min ya zan yi in gane akwai tubka da warwara a cikin alkur'ani yana gaya ma abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce a alkur'ani ba ya dauke da tubka da warwara sai dai kai ne baka gane ba inda za ka samu littafin Almujamul kabir na limamu tabarani mujallar na goma shafi na 249 ta hadisin abu haku bin muzahim al-hilali wani tabi'i ya ba da labarin abin da ya auku cikakke tsakanin abdullahi bin abbas da waɗannan shugabanni na ɗariƙar alkhawarij wannan ya faru a lokacin da suka zo garin makka labarin yana da tsawon gaske labarin yana da tsayi illa dai kawai za mu fitar da muhallin shahid ga wannan labarin. amma ba shakka abu ne wanda ya auku an samu shugabannin alkhawarij shugabannin wannan ɗarika da ta bayyana shugabanta shi ake kira nafi'u binul eh, azraki nafi'u binul azraki yana da ma ko a ɗarikar alkhawarij yana da nasa ɗarika kuma ta musamman sosai su ake kira al'azarika kuma Allah bai nufe shi da tuba ba har mutuwar shi ne shugaban alkhawarij mutane ne da suke zama a basura ta kasar iraki da shi da najdatu bin uwaymir suka taso tun daga basra suka zo makka min ruhusil khawarij suna daga cikin manyan al-khawarij na duniya gaba daya liyan qur'an ilmi wa yatlubunahu sun fito ne saboda neman ilimi a cewar su hatta kadimu makka lokacin da suka iso makka suna isowa makka sai idahum bi Abdullahi bin abbas sai ga Abdullahi bin abbas a garin makka ƙa'idan ƙariban min zamzama abdullahi bin abbas yana zaune a kusa da rijiyar zamzam domin da rijiyar zamzam a fili ana ganin ta bai ma daɗe ba bai ma daɗe ba duk bai fi shekara 20-30 ba rijiyar zamzam an sani kana zuwa ka gani yanzu ne aka rufe wurin to abdullahi bin abbas yana kusa da rijiyar zamzam yana zaune wa alaihi rida'un ahmaru wa qamisun abdullahi bin abbas yana sanye da jan riga jan mayafi kai da kuma wato wani rigar ya dora akan wani wata rigarsa Ko idan na sun nasu qiyamun yas'alunahu an tafsir mutane sun taho Abdullahi bin Abbas yana zaune a gefen rijiyar Zamzam jama'a na kamar tambaya game da tafsirin Alqur'ani wannan yace Abdullahi bin Abbas me fassaran wannan aya ya ba shi amsa wa Kulu ya ibn Abbas ma taqulu fi kaza wa kaza ya kai dan abbas me zaka ce game da aya ta kaza da aya ta kaza fa Kulu sai abdullahi bin abbas ya ce huwa kaza wa kaza abdullahi bin abbas mawuyacin gaske ne ka tambaye shi alqur'ani bai ma bayani ba to lokacin da su waɗannan manyan alkhawari sun iso garin makka ga abdullahi bin abbas a gefen ka'aba a gindin rijiyar zamzam yana zaune ana mar tambaya yana ba da amsa to dama kuma abin da ya sa suka baro basara sun ta wani neman ilimi ko ba neman ilimi ba ne gardama ce da kokarin yada akidar banza suna so su yada mummunar akida a duk duniya gaba daya saboda makka mahada ce ta mutane daga gabas da yamma kudu da arewa tunda sun tabbata ɗariƙarsu ta kafu a garin basura ta riga ta yi ƙarfi bari su zo makka sai su yada ta ma duniya a lokacin aikin hajji shine abin da ya kawo su da ya zo ya ga abdullahi bin abbas wannan tawagar alkawari suka ga abdullahi bin abbas ana kamar tambaya sai shi shugaban alkawari din nafi obin azaraki ya ce ma a jira aka yabna abbasin alama tujirihi munzur yau ya ce kai dan abbasu ba wanda ya fi ka karfin hali ba wanda ya ka karfin hali da rashin kunya tun da gari ya waye kana ta amsa tambaya wato wannan ya gwada maka mutanen ba su da kunya don duk mutumin da zai raina sahabin manzon Allah to babu shakka shi kansa annabin ma ba zai girmama shi ba kaji abin da ya ce wa Abdullah bin Abbas ne sai Abdullah bin Abbas ya ce sakilat ka ummuka ya nafi'u wa adimatka ya kai nafi'u mahaifiyarka tayi tayi barinka kuma tayi akararka babu shakka gaskiya ne domin duk mutumin da ya takali sahabi manzon Allah wannan tababbe ne Abdullahi ibn Abbas ya ce mahaifiyarka ta yi barinka kuma ta yi asararka ya kai na biyu ala ukbiruka man huwa ajra'u minni kana so in gaya maka waye ya fi ni rashin kunya in ji Abdullahi ibn Abbas sai ce man huwa ibn Abbas waye kenan dan Abbas wanda ya fi ka rashin kunya sai Abdullahi ibn Abbas ya ce rajulun takallama bima laysa lahu bihi ilmu mutumin da ya buɗe baki ya yi magana a kan musulunci alhali bai da ilimi a wannan ya fi kowa rashin kunya ai kaga amsa kenan rajulun takallama ma laisa lahu bihi ilmun mutum ne ya yi magana akan abin da bai da iliminsa wa rajulun ka tama ilman indahu da mutumin da ya boye ilimi alhali yana da shi kana da ilimin a tambaye ka ka rufe shi ne sai fi iya ce sadaqta ibn abbasin ka faɗi gaskiya in ji nafi'un ya yarda sai ce to a tai tuka ne as'alaka na ga mutane an zagaye ka ana maka tambaya mu ma abin da kawo mu kenan muna da tambayoyi kala sai yace yabna al-azraqi fasal yi tambayar ka to babu shakka hadisin yana da tsawon gaske labari in ka ga tambayoyin da shi wannan mai bin aqidar al-khawarij irin tambayoyin da yake ma abdullahi bin Abbas tambayoyi ne game da ayoyin al-Qur'ani wanda yake ganin kamar akwai tufka da warwara da abubuwa da dama na shubuha waɗanda suka zo cikin alkur'ani abdullahi bin abbas kuma kowace tambaya sai da ya bada amsarta amma sai ka dubi al Kabiru kabir zaka ga hadisin yana da tsawo abinda zamu lura da shi shi abdullahi bin abbas ba rashin kunya bane ba karfin hali bane ai ka ji amsar da ya ba manafi'u yace kana so in gaya maka wanda ya fi rashin kunya mutum biyu ne na farko mutumin da ya yi magana alhali ba shi da ilimi na biyu mutumin da aka mar tambaya ya san amsa da yake badawa kaga waɗannan mutane gaba ɗaya sun yi ƙarfin halima Allah suna da laifi ta abdullahi ibn abbas ko masanin alqur'ani ne ta ya za a yi a tambaye shi ayar alqur'ani ya san amsa kuma ya shiru saboda ka in gari ya waye duk inda jama'a suka ga abdullahi ibn abbas tambaya suke mar game da alqur'ani kuma duk wanda ya mar tambaya zai bada amsa saboda Allah ya sanar da shi kuma in ka dubi tarihi ba ma tarihi ba manyan masanan hadisi kaga shine al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim duk sun ruwaito hadisi duk sun ruwaito hadisi kamar al-Imam Bukhari ba ma a wuri guda ba ya ruwaito hadisi game da Abdullah ibn Abbas babuka daban-daban ya kawo shi a kitabul ilmi babu qaulin nabi Allahumma allimhu alkitaba ya kawo labarin Abdullah bin Abbas a kitabu fadail sahaba babu zikiri ibn Abbas radiyallahu anhuma al-Imam al-Bukhari sai da ya ware babi saboda bayanin albarka falala daraja da martabar Abdullah bin Abbas haka dan al Muslim kuma ya kawo shi a kitabul wudu babu wad'il ma'i inda al-khala' al-imam muslim shi ma ya kawo hadisin a kitab fada'il sahaba babu fada'il Abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma lokuta daban-daban manzon Allah ya roƙa mar Allah ya ba shi fahimtar alqur'ani babu ɗan adam wanda ya samu addu'ar manzon Allah game da ilimin alqur'ani kamar Abdullahi bin abbas babu shi Abdullahi bin abbas akwai riwaya ta farko da yake cewa bammanin nabiyyu ila sadri akwai ranar da manzon Allah sai da ya rungume ne haɗan da kirjinsa sai ya ce Allahumma allimhu hikma ya Allah ka sanar da wannan yaron hikima wata riwayar fa manzon Allah ya ce Allahumma atibna abbasin hikmata wa allimhu ta'wila ya Allah ka ba mu dan Abbas hikima kuma ka sanar da shi fassarar alqur'ani a wata riwayar fa wato ba karo ɗaya bane annabi ya roƙa masa Allah ya bashi ilimin alƙur'ani lokutan daban-daban annabi yana auren kanwar mahaifiyarsa ita ce maimuna ummul mu'minin Allah ya kara mata yarda manzon Allah yana auren maimuna saboda ka Abdullah bin Abbas sai taho gidan maimuna ya kwana cikin dare Abdullah bin Abbas sai ya tashi ya ɗebo ruwan alwala ya shirya ya ajiye wa manzon Allah yana dan yaro ko balaga bai ba a lokacin kana rasulullahi fi baiti maimuna fa wada'at lahu wabu'an lokacin da annabi ya tashi yana bukatan ruwan alwala sai ta ce ma annabi ka san wanda ya kawo ruwan nan ko ya rasulullah wa laka abdullahi ibn al-abbas wabu'an yaron nan dan ta abdullahi bin abbas shi ya shirya maka ruwan alwala ya kawo ya aji sai manzo Allah ya ce Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wila wannan yake nuna maka duk sa'ilin da yaro ya abu yayi wani abin yabo ba wai kudi zaka dauko ka bashi ba ka masa addu'a ko da zaka bashi kudin ma amma dai addu'an nan tashi albarka idan yaro yayi wani abin yabo sai a ce kaiwa na Allah maka albarka wannan gaban idan aka dace Allah ya karba yaro ya tsira abinda ya faru kenan shi manzon Allah duk yaron da ya masa abin kirki nan take manzon Allah yake mar addu'a amma shi Abdullah ibn Abbas sai zama addu'ar da manzon Allah yake masa iri guda ce Allah ka bashi sanin alqur'ani kuma ka bashi fahimtar hikima wanda hikima ita ce sanin sunnar manzon Allah don haka in ka dawo ta qur'ani babu kamar Abdullah ibn Abbas in ka dawo ta hadisa manzon Allah kaga yanda ake gwagwarmaya da shi sai ka ce babu wanda ya fi shi don haka masani ne masani ne na iyaka Allah ya kara masa yarda fa Abdullah ibn Abbas a takaice ya ba su amsan tambayoyin su wa hiya kasiratun jiddan tambayoyin suna da dimbin yawa wato abinda muke so mu nuna daga cikin waɗannan tambayoyin nafi'u bin al-azraqi yace ma Abdullah ibn Abbas hal tajidu salawatil khamsa fil qur'an shin mun ga kuna sallah sau biyar a rana ina hujjarsa a cikin alqur'ani su kaga wannan aqida ce ta alkhawari tuntuni kuma in ka lura har yanzu masu wannan aqida suna da yadda da haka saboda ka su suna ganin sallah sau biyar babu shi a cikin alqur'ani wato yana ganin kamar zai kora abdullahi bin abbas aina ajidu salawatu khamsi aina tajidu salawatul khamsa fi ta ina za a samu sallah biyar din a cikin alqur'ani abdullahi bin abbas yace na'am kwarai sallah biyar tana qur'ani salloli guda biyar suna nan a cikin alqur'ani abin mamaki abdullahi bin abbas ya karanta masa ayoyi guda biyu din nan da muka karanta fa tumsuna وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون عبد الله بن عباس يكرنتا سيأتي مرجمعة الآية الصلوات الخمسة ومواقيتها فما صلى بيربا حتى لو كنت صلى ما ونن آية تادوكا كما دكازونا كانت كاغاني ba sai amma bayani filla filla ba waɗannan ayoyi guda biyu sun ɗauki bayanin salloli guda biyar a yini sannan har ma da lokutansu lokutan da za a yi sallah sai da Allah ya dunkule ilimin sai ta ciki wannan za ka gan shi a littafan tafsiri kamar tafsirin al-imam al-bagawi haka nan al-kamil fi tarikh mujalla na shafi na 276 za ka ga tarihin waɗannan mabiya aqida ta al waɗanda suka yi muqabala da Abdullahi bin Abbas akan ayoyin al Alimam abubakar al-jassas Allah ya mishi rahama yana daga cikin waɗanda suka rubuta littafin ahkamul qur'an shekararsa dubu 1073 rabuwansa da duniya Littafinsa sa ahkamul qur'an mujallad nabi shafi na ɗari uku da da talatin uku, ya kawo labarin abdullahi bin abbas game da fassarar waɗannan ayoyi guda biyu din abdullahi bin abbas ya ce jama'at hadhihi al-ayatu mawaqit as-salati wannan aya ta ɗauki bayanin lokutan sallah saboda haka sai yace fa subhanallahi hina tumsun me Allah yake nufi ku yi ma Allah sallah da yamma idan aka ce da yamma ai akwai salloli guda biyu al-maghrib wal isha kaga an gaya maka salloli kuma an gaya maka lokacin da za a yi da yamma ne ba da rana bane wahina tusbihun idan gari ya waye ku yi ma Allah sallah kaga sallar alfijir ya fito wa ashiyan sannan ya ce to da almuru shine al'asr bayan azhar sannan sai Allah ya dawo baya wa hina tudhirun da kuma lokacin da azhar ta same ku kaga duka Allah ya kirga sallolin a cikin aya guda biyu kuma ya bayyana sallolin ya bayyana lokutan su to babu shakka ba wannan aya da kadai bace kamar da galibin malaman tafsiri sun tabbatar da haka wato akwai fahimtar cewa waɗannan ayoyi guda biyu suna karantar da mu lokutan sallan farilla a kowace rana idan aka ce fa subhanallahi hina tumsun ku yi ma Allah sallah da yamma kaga fassara ta farko akan zikirin Allah ne fassara ta biyu akan sallah kuma duk fassarorin sun inganta to ba ita kadai bace akwai wata ayar kuma a cikin alkur'ani da ta dauki salloli guda biyar ita ma abdullahi bin abbas shi ya bayyana wannan abdullahi bin abbas ya ce banda waɗannan ayoyin guda biyu a suratu taha aya ta 130 nan ma wannan aya ta dauki salloli guda biyar a yini fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al fasabbih ga isha'i kenan wa atrafan nahari da farkon yini kaga kenan azhar da la'asar da kuma sallar asubahi la Allah ka tarba idan har kana waɗannan salloli ana fatan zaka cimma yardan Allah saboda ka duk mutumin da ya mai da hankali ga sallah biyar a rana to ana marfatan zai samu yardan Allah Abdullah bin Abbas ya karanta wannan aya ta 130 sai ce fa salatul maktuba sallar farilla wa hadhihi al-ayatu muntazimatun li awqati salawati aiba ita ma wannan ayar ta dauki sallo bayanin salloli guda biyar a ciki to baya ga baya ga wannan sannan kuma akwai aya ta 114 ta suratu hudu ita ma ana cewa ta dauki salloli guda biyar wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al Inna innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati zalika dhikra lidh-dhakirin to kaga wannan ya tabbatar da duk bayanin komi yana cikin alkur'ani sai dai Allah ya san dunkula ilimin ba kowa ke iya gane shi ba wato ya dace da abin da Allah ya faɗa a suratul nahl aya ta 89 wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin alqur'ani ya dauki bayanin dukkan komai amma ba kowa ke iya gane ilimin da yake cikin alqur'ani ba sai waɗanda Allah madaukaki ya zaba ya zaba ya ba su fahimta wato alqur'ani yana da mu'jiza babu shakka yana da mu'jiza in ka dubi salloli da muke magana akai salloli guda biyar ake a rana su mabiyan alkhawari sun dauka babu bayanin sa a cikin alqur'ani to amma masana alqur'ani sai suka ce Allah yayi bayanin yayi bayanin salloli guda biyar ina cikin alkur'ani kamar yadda muka ɗauko fassarar abdullahi bin abbas ga ita wannan aya ta suratul rum da aya ta 130 na suratul taha da aya ta 114 na suratul hudu waɗannan ayoyi duk suna ɗauke da bayanin salloli guda biyar a yini a kowace rana baya ga haka baya ga haka malamai suna cewa akwai isharar da za ka iya ganewa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da salloli guda biyar ne a ne idan ka dubi wannan yana daga cikin bayanin da wani malami na ga ya Allah ya bashi fahimtar sa ya yi magana a kai idan da za ka dubi alkur'ani tun daga farkonsa zuwa ƙarshensa ka cire kalmar aqimis salata idan aka ce aqimis salata umarni ne ga mutum ɗaya wannan umarni ya zo ga annabi muhammad ya zo ga annabi musa alaihi salam in dai ka dubi alkur'ani ka ce za ka ciro a ƙinis salata inda allah ya ce ma annabi ka tsaye da sallah wallahi za ka samu iyaka guda biyar ne inda allah ya ce ma annabi ka tsaye da sallah to za ka samu wuri biyar ne a cikin alkur'ani kaga ya gwada maka salloli guda biyar iyakar ka tsaye da sallah a ƙur'ani guda biyar na farkon su suratu hud aya ta goma sha hudu wa aqimis salata tarafayn nahari kaga magana Allah yake da annabi Muhammad wa aqimis salata ka da sallah tarafayn nahari wa zulfan min al-layl kaga na farko na biyu suratul isra'i aya ta saba'in da takwas. 78 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان mashuda. nan ma magana Allah yake da annabi Muhammad aqimi salata kaga na biyu kenan na uku fa annabi Musa wanda ya zo a suratu Taha Allah ya ce ma annabi Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri kaga duk maganar inda ka duk ka ji an ce aqim magana ce da annabi ba wani ba ko dai annabi Muhammad ko ya kasance annabi Musa alaihi salam sai wuri na biyar suratul ankabuti aya ta 45 utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un so ana kaga wurare guda biyar a cikin alqur'ani Allah yake cewa aqimis salata aqimis salata aqimis salata sallolin farilla guda nawa ne guda biyar kaga wannan mu'jiza ce amma ku ba kowa ke iya ganewa ba mu'jiza ce ta Allah tabaraka wa ta'ala okay akwai na suratul luqman ko akwai na luqman aya ta 17 shine na biyar ya bunayya aqimi salata ya zo ta bayanin luqman luqmanul hakim ga ɗansa ya kai ɗana ka tai da sallah wa amur bil ma'ruf wa anha anil munkar wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al umur kaga wannan duka magana ce da mutum daya aqimis salata sau biyar ne a cikin alqur'ani sallan farilla sau biyar ne wannan ba wai abinda ba haushi cewa gam da katar ba a'a mu'jiza ce ta Alƙur'ani. wanda ke gwada maka akwai ilimi a cikin alqur'ani na wanda baka sani ba amma Allah ya sanar da wani kuma ba wanda zai ce ya karkare ilimin alqur'ani wallahi babu shi to misali na biyu kaga an ce a kimi salata kimi salata sau biyar a kimi salata umarni ne ake yi ga mutum ɗaya, wanda shi ne manzon Allah ya zama jagoran mu gaba ɗaya, sallah biyar ne to amma idan ka dawo a kimi salata a kimi salata a idan aka ce a kimi salata ba mutum da ya bane wannan umarni ne gare mu mu mabiyan manzon Allah aqimu salata ku tsaye da sallah ka san ko sau nawa ne sau goma sha biyu ne a cikin alkur'ani Allah ya ce ku tsaye da sallah sau goma sha biyu ne da farko yana suratul baqara aya ta 43 wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'arrakin sannan akwai aya ta 83 na biyu kenan ita ma suratul baqara wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum wannan magana ce Allah yake da banu Isra'ila thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun na uku fa suratul baqara har yanzu aya ta 110 wa qulu lin-nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata nan ma magana ce da banu Isra'ila sai suratul nisa'i aya ta 77 alam tara illa alladhina qila lahum kuffu aydikum kufu aydiyakum wa aqimus salata sannan suratul nisa'i aya ta 103 fa idza ma'anantum fa aqimus salata wanda ake magana game da sallar sallan tsoro sai na shida suratul an'am aya ta 73 wa an aqimus salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tusharun na bakwai suratul yunusa wa auhaina ila musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa bashshiril mu'minin na takwas suratul hajj aya ta 78 fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir nakara suratul nur ayata 57 wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiiqur rasula la'allakum turhamun na goma suratul rum aya ta 31 munibina ilayhi wa taquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikeen na goma sha ɗaya suratul mujadala aya ta goma sha uku a ashfaqtum an baina ya daina jawakun sadaka. fa iz lam taf'alu wa taba alaikum fa salata wa zakata wa atiqu Allah wa rasulahu wallahu kabirun bima ta'malun na ƙarshe a suratul muzammil aya ta 20 wa salata zakata وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وراري goma sha biyu a cikin alkur'ani Allah ya ce aqimu salata ku tsayi ku tsayi da sallah kaga magana ce da mu mabiyan manzon Allah to ce me guda biyu ne idan ka a. aqimis salata da aka cewa annabi guda biyar ka hada da aqimus salata da aka gaya wa mabiyan manzon Allah guda 12 sun zama nawa sun zama 17 to ka kirga raka'an sallar asuba da raka'an azhar da la'asar da magariba da sallar isha'i 17 in ka hada ka samu yawan raka'o'i za a yi a kowace rana ya fito a cikin ayoyin alkur'ani to sannan abu na biyu ma yasa Allah madaukake ya bashi a goma sha biyu goma sha biyun nan sai ya dace da bayanin manzon Allah annabi ya ce ana son ka yi nafila raka'a goma sha biyu ne a rana in ka yi Allah zai gina ma gidan aljanna kaga sau goma sha biyu a alkur'ani Allah ke ka tsaye da sallah to kowane umarni na Allah ka ɗauke shi a matsayin raka'a guda saboda haka an samu hadisi daga ummu habiba matar manzon Allah ta ce sami'itun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji annabi yana cewa man salla kai asharaka raka'atan fi yawmin wa layla duk wanda yayi sallar raka'a goma sha biyu a tsakanin yini da dare yubna lahu buniya lahu baitun fil janna za a giya za a gina masa gida a cikin aljanna saboda wannan nafila a biyu dai buniya lahu bihinna baitun fil janna hadisin ummu habiba Allah ya kara masa yarda hadisin nan yana sahihu muslim yana babu fadl eh, sunan ratiba wanda ke nuna maka falala game da nafil filu ratibai nafil filu ratibai sune waɗanda suke tafiya tare da sallar farilla ko dai ya zo kafin sallar farilla ko ya zo a bayan sallar farilla wannan ita ce ake kira nafila ratiba nafil ratibai guda goma sha biyu Umu habiba ta ce tun da manzon Allah ya faɗi wannan in ji matar manzon Allah tun da na ji annabi ya faɗa in kai nafila raka'a goma sha biyu a tsakanin yini da dare Allah zai gina maka gida aljanna ta ce fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min rasulillah ban taba bari ba tun da na ji wannan magana daga bakin manzon Allah ban taba bari ba to ka sa abin mamaki wanda ya karbo hadisin daga wajen ummu habiba ana kiransa ambasa yace ni ma fama taraktuhunna منذ سمعتهن min ummi habiba tunda naji ummu habiba ta faɗi hadisin nan ban taba barin raka'a goma sha biyu a tsakanin yini da dare ba ban taba bari ba to bayan shi wanda ya karbo hadisin daga gurin shi shi kuma ana ce masa amru bin ausin yace fa ma taraktu tuhunna mundu hunna min ambasa ni ma ban taba barin nafila raka'a goma sha biyu ba tun da naji hadisin nan daga ambasa ya karbo daga ummu habiba matar manzon Allah sai kamata yi mai koyi da su ko mu mu bari har abada ban taba bari ba in ji ummu habiba annu'man bin salim da ya karbo hadisin shi kuma daga ausu bin ausin yace fa ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min amr bin ausin ni ma tun da naji malami na amr bin ya faɗi haka to da na karbi na fila raka goma sha biyu nan ban taba bari ba har yau kaga kenan akwai na filfilin da ba a son ka bari haka mutu waɗannan su ne arrawatib sun fi ƙarfi suna da muhimmanci bare kuma manzon Allah ya alakanta wannan nafilar da samun gida a cikin aljanna sannan hadisin nan yana da wata daraja ta musamman domin malaman hadisi sukan ce idan aka samu hadisi tabi'ai mutum biyar dukkansu tabi'ai ne sun ruwaito wannan hadisi ta wannan hadisi ya isa makura ta inganci da kuma daraja hadisi ne wanda tabi'ai suke warwatsunsa waɗanda suka yi zamani da sahabban manzon Allah kaga akwai dawudu akwai annu'man akwai amru sannan akwai ambasa inda duk su ruwaito wannan ya ruwaito daga wannan wannan ya ruwaito daga wannan kuma dukkan su daraja su guda ne duk tabi'ai ne kowannen su yana cewa tun da ya ji hadisin nan bai saki ba zai bar shi ba har zuwa mutuwa shi <clears throat> akwai riwaya ta hadisin ummu habiba manzon Allah yake ma min muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin babu mutumin da zai ma Allah sallah a kowane yini isnatai asharata raka'atan tatawwu'an ghayra fariḍa raka'a goma sha biyu na nafila ba farilla ba illa bana Allahu lahu baitan fil janna face Allah ya gina masa gida a cikin aljanna <clears throat> hadisin yana sahihu muslim a wannan babi da ya kawo hadisin farko na ummu habiba shine hadisi na 728 sannan akwai riwaya da ta zo ita kanta ummu habiba din ta fassara mana yanda ake yin waɗannan nafil raka'a goma sha biyu ita da kanta ta rawaito hadisin manzon Allah annabi yana cewa arba'an qabla zuhuri ayi raka'a hudu kafin zahar, wa da ba'daha ayi raka'a biyu a bayan zahar. wa raka'atayn ba'da al-maghrib sai a biyu a bayan magariba wa raka'atayn ba'da al-isha da kuma raka a biyu a bayan sallar isha wa raka'atayn qabla salati al-fajr sai kuma a biyu kafin sallar al ita ce raka'at al-fajr kaga kenan annabi ya gaya mana ma yanda waɗannan nafilfilu suke da kuma adadin raka raka'o'in sallan azahar ita ce ta ɗebe raka'a shida ita kadai kai raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azahar an samu raka'a shida to sauran sai aka rarraba musu raka'a biyu bayan gama magariba wanda wannan nafilar ya tabbata abdullahi bin umar aisha suna cewa manzon allah baya wannan nafila sai ya shiga gida saboda ka idan gidanka yana kusa da masallaci bayan an gama sallar magrib kar ka yi nafila a masallacin ka tafi gida sannan ka yi nafila raka'a biyu wannan shi ya tabbata a sunnar manzon allah <clears throat> to sannan raka'a biyu bayan gama sallar isha wannan sunnar tana neman mutuwa mutane da yawa ba su ma san cewa sallar isha tana da ratibi ba da yawa ba su ma sani ba ba shafa'i da wutiri ba wannan <clears throat> wato ainihin nafila ne na sallar isha ya kamata ka sabar makanka duk sa'ilin da aka gama sallar isha za ka yi nafila ita isha'i tana da naka lafila tana da nata nafila to sai dai da yake bayan isha'i ake kiyamun laili wani lokaci wannan nafilan na ratibin isha'i sai ya zama to kiyamun laili ya danne shi wasu ma sai su dauka babu shi saboda aka sai ayi watsi da shi sai a kawo kiyamun laili amma yana nan wanda kuma manzon Allah bai barin sa baya barin sa shi yasa kaji waɗannan sahabbai eh, da ita ummu habiba da waɗancan tabi'ai kowannen su yake cewa ba zai bari yinsa sa ba kaga ya gwada manzon Allah bai barin su to sannan hadisin ya taho ta riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda waɗannan dukkan su matan manzon Allah ne ummu habiba Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sabara ala sintai asharata raka'atan min sunna. wannan hadisin shi ya nuna cewar ana son ka dage manzon Allah ya ce wanda ya dage don sai an dage sunnoni rakibai suna da wahalan tsarewa sai wanda sai wanda ya dage Allah ka samu iya idan mutum ya dage yana raka'a goma sha biyu din nan bana Allahu lahu baitan fil janna annabi ya ce Allah zai gina masa gida a cikin aljanna sai manzon Allah ya ce arba'u arba'i raka'atin qabla dhuhri wa raka'atayn ba'daha wa raka'atayn ba'da al-maghrib wa raka'atayn ba'da al-isha wa raka'atayn qabla qabla al-fajr sai zama hadisin iri daya da na ummu habiba illa dai hadisin ummu habiba raka'atayn qabla salati al amma aisha fa raka'atayn qabla al-fajr dun ma'anar su guda ne hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin ummu habiba shine aisha shine haka kuma sahihu sunan ibn majah hadisi na 935 Allah subhanahu wa ta'ala ya samu iya tirjewa da dagewa wajen riko da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam sai mu ci gaba da tafsiri mai aya ta gaba yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa yuhyi al ba'da mawtiha وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت Allah yana fitar da rayayye daga jikin matacce wa yukhrijul mayyita min al kuma yana fitar da matacce daga jikin rayayye babu shakka wannan wata babbar aya ce da ya kamata ta sa ɗan adam ya gane ikon Allah kuma ya marbiyayya Allah ka samu iya Allah yana fitar da mai rai daga jikin matacce fitar da matacce daga jikin mai rai kudura ce tashi babu mai iya wannan in ba Allah ba babu shi saboda ka sai Allah ya fitar sannan dan adam yake iya dabarunsa za a ce maka ai ana ɗiban maniyi a haɗa maniyin namiji da na mace a yi kyankyasan su a kwalba to me zai hana a fara yin maniyin tukun yaya za a bari sai Allah ya gama aikinsa sai a ɗebo wannan da wannan sai a ƙasa shi kaga na farkon ba mai iyawa sai Allah idan ya riga ya fitar da maniyin to sai ya baka dama sai a ɗebo wannan da wannan a haɗa sai wannan ya fito ya je fara aiki amma kai ba za ka iya ba wa yuhyi al-arba ba'da mawtiha kuma Allah yana raya ƙasa a bayan mutuwarta wa kadhalika tukhrajun kamar haka ne ake fitar da ku a ranar tashin kiyama wata wannan misali ne Allah yake ba mu akan cewa ta da dan adam bayan mutuwarsa ba komi bane kai da kanka in kai tunani a yanzu abin da ya faɗa din nan ya isa ya ishe ka ka gane a tayar da matacce ba komi bane kana gani kaza za ta aje koyi za ta aje koyi kana gani duk wanda ya ga koyi ya san mataccen abu ne saboda ka za a ɗabi guda ɗari guda dubu a soya a dafa a cinye ba komi koyi mataccen abu ne amma idan ka ba da lokaci da ikon Allah wannan kaza tana hawa koyin nan tana kyankyasarsa sai ka ga halittu sun fito masu rai wannan bai ishi ɗan adam ya gane cewar Allah zai iya tada shi bayan ya mutu ba har ma mutum ya yi shakka Allah ka karfafa imaninmu sai ce wa min ayatihi wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun wa min ayatihi daga ayoyin Allah tabaraka ta'ala idan aka ce daga ayoyin Allah ana nufin alamar akwai Allah don aya ita ce alama idan eh, wani ya ce maka me alamar akwai Allah to karanta masa ayoyin nan Allah ya sanya alamomin jingim a cikin alkur'ani kowane daya ya isa mai hankali wa min ayatihi yana daga alamomin da suke tabbatar muku akwai Allah an khalaqakum min turabin cewa Allah ya halice ku ne daga turbaya asalin halitta daga turbaya ne thumma idza antum basharun tantashurun sai gashi kun zama mutane kuna wasuwa. kuna tawar wasuwa ana cewa ma dan adam yana daga cikin halittu mafi yawa a doron kasa a yau dan adam yana ta yaduwa ta dalilin hayayyafa wanda ya zo cikin ta bayanin Muhammad al Shinkiti a tafsirin Abwaul Bayan mujallal na shafi na 25 yace idan Allah ya yi misali da halittan dan adam daga turbaya anan khalaqakum min turabin ya halice ku ya halice ku daga ƙasa ba a ce annabi adam ba ya halice ku ku mutane wannan ishara ce da asalin halittan farko wanda Allah madaukake yana faɗin haka ya faɗi haka din a wurare daban-daban a cikin alƙur'ani domin dukkan mazuriyar annabi adam <clears throat> shi ko annabi adam Allah ya halice shi ne da ƙasa saboda ka idan aka ce an halicce mu da ƙasa daidai ne kamar misali a suratul hajji aya ta biyar ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum kaga khalaqnakum min turabin kaga yana magana ne akan mun halicce ku daga ƙasa kaga ba ce annabi adam ba saboda asalin halittar ka dama daga ƙasan ne in ka dawo suratu gafir aya ta 67 huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin kaga ya fara da ainihin turbaya ila gari zalika min al-ayati at-tahqiq ma'anar halittar mutane daga ƙasa wato Allah ya halicci annabi Adam alaihi daga ƙasa inda ya fitar da maganar a fili a suratu Ali Imran ne suratu Ali Imran aya ta tara. inna matsala isa inda Allahi ka matsali adama khalaqahu min turabin kaga sai Allah ya fitar da asali halittan annabi adam ita ce aka yi daga ƙasa sun maƙala lahu kun fayakun sai Allah ya ce ma annabi adam kasance sai annabi adam ya kasance a tsarin da Allah ya nufin halittarsa uh, in ka dawo ga suratul mu'minuna aya ta goma sha biyu ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إن كداوغ سورة السجدة آية بير ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين كاغا أشي فرقون هلتن أدم شيني وند الله يفارى دكسا amma mu a yanzu halittar mu ba da ƙasa ba ne saboda haka sai Allah yake sun maja'ala naslahu min sulalatin min ma'in ma'in amma shi annabi adam asalin halittarsa an fara ta ne da ƙasa mu kuma zuriyarsa sai Allah ya da halittar mu daga maniyi ah, wanda shine Allah ya kira shi min ma'in mahinin Allah ya kira shi da sunaye daban-daban a cikin alkur'ani aya ta gaba ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته ينادق آيوين الله an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halicci ma'aura daga jikinku da Allah kuke tashi halittar mata sai Allah ya halitta daga jikin dan adam me ake nufi da min anfusikum ana nufin min jinsikum Allah ya halicci mata daga jinsinku litaskunu ilaiha saboda ku samu nutsuwa da su babu shakka inda Allah madaukaki bai bari matan mu sun fito daga mutane ba ba za a samu nutsuwa ba ba za a samu nutsuwa ba idan aka samu bambancin jinsi na halitta amma idan aka ce maka dan adam matarsa ita ma Eh, tana daga halitta na 'yan adam to babu shakka da a samu nutsuwa wajen alabai na kuma waddatan sai Allah ya sanya soyayya a tsakaninku kalma ta almawadda akasarin malaman tafsiri suna cewa hiyal mahabba soyayya babu bambanci wato Allah ya saka soyayya a tsakaninku da matanku wa rahmatan kuma ya saka jin kai a tsakaninku da matanku wannan dalili shi ya sa aure na musulunci ya zama to fa'idarsa kashi biyu ne a farkon aure soyayya ne ƙarshen aure tausayi ne farkon aure soyayya ne ƙarshen aure tausayi ne wannan ayar ma mu'jiza ce banda musulunci babu addinin da ya taho da wannan tsari saboda haka in ka auri mace a lokacin da ka aure ta tana budurwa abinda yake zaunar da auren soyayya ne tana nan da kirarta bata canza ba ana nan yau da gobe tana haihuwa to duk wani wata wata siffa na kyau wanda da ka gani ka aure ta yanzu babu shi ya kare musamman idan ta haihu ya kai sau goma sha biyu idan matarka ta haihu sau goma sha biyu ta wannan Allah ya ce ba kuma zaman soyayya ba ne a'a zaman menene zaman tausayi ne me yasa aka kira shi zaman tausayi idan ka sake ta ba zai aura idan ka sake ta wa zai aure ta saboda ka tausayin nan shine ake la'akari shi saboda ka dan tausayi sai a zauna da ita an sani siffofi na sha'awar babu su sun to Allah sai ya gwada mana rayuwar musulunci shi yasa manzo Allah yake cewa shi mumini la yafruku mu'mina shi mumini baya kyamar mumina har abada har zuwa mutuwa idan mumini ya auri mace kullum kallon da yake mata kallo ne mai kyau yana mata kallo ne mai kyau babu kallo na rainawa babu kallo na kaskanci gare ta saboda ka zaka ga mutum ya zauna da matarsa tun shekara kusan ɗari musulmai ne ba su rabu ba musamman a zamanin da yake auren ana yin sa akan tsari to amma yanzu da yake ba a la'akari da hikimomin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ga auren bai dadewa wato auren musulunci Allah ya dora shi a kan wani tsari mai kyau mai ma'ana ya fara da ja'ala bainakum mawadda ya sanya soyayya tsakaninku saboda haka zaka ga in mutum ya auri mace tana budurwa har ta kai shekara da biyar wannan soyayya ne amma da ta fara tsufa ba magana soyayya bace tausayi ne tana tausayin shi yana tausayinta haka nan har za a mutu a shiga gidan aljanna Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle wannan cikin sa akwai abubuwan lura ga mutane masu tunani sai masu tunani Allah ka sa muna cikin su akwai wannan aya tana daga cikin hujjoji waɗanda suke nuna maka cewa aure ba zai yiwu ba a tsakanin ɗan adam da aljani ba zai taɓa yiwuwa ba wannan hujja ce guda me yasa saboda Allah ya ce khalaqa lakum min anfusikum Allah ya halicci mace daga jinsin halittar dan adam babu shakka wannan muhawara ce da daddiya shin dan adam yana iya auren aljani ko ko aljani yana iya auren mace daga cikin mutane sannan kuma ana iya samun jima'i a tsakanin aljani da dan adam wannan muhawara ce da daddiya babu shakka kuma manyan masana sun yi maganganu a kai akwai waɗanda ke ganin auren yana iya yiwuwa jima'in ma yana iya yiwuwa daga cikin su ma akwai ibnu taymiya in ka dubi majmu'u fatawa mujallal talatin shafi tara kuma za ka ga malaman tafsiri daban-daban waɗanda suka yi magana game da auratayya a tsakanin mutane da aljanu za ka ga suna tabbatar da abin yana iya yiwuwa amma wannan hujja ce da take nuna maka aure tsakanin mutum da aljani ba zai yi ba wannan yana daga cikin hujjoji na alkur'ani waɗanda suke tabbatar da aure ba zai yiwu a tsakanin mutum da aljani ba ibnu kasir da yake fassara wannan ayat da muka karanta ya yace walau annahu ja'ala bani adam kullahum zukuran wa ja'ala inasahum min jinsin akhara imma min jannin aw hayawanin lam lama hasala hadha al-i'tilaf bainahum wa bainal azwaj da dai a ce Allah madaukaki ya saka maza maza gaba ɗaya mutane ne amma mata fa sai Allah ya sa gaba ɗayan aljanu ne sai Allah ya ce ayi aure tsakanin mutanen da aljanun Allah ya ce mana ba za a samu haduwa ba ba za a samu haduwa ba shine abin da Ibn Kathir yake lama hasala hazal i'tilaf bainakum wannan haduwa me ma'ana aure ya dade ana zaune wasu ma ka jin tsakanin su zai yi wuya a samu irin wannan haduwa inda aka ce maka an yi auren ne tsakanin dan adam da aljani saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi magana game da wannan ni'ima sai ya ce litaskunu ilaiha abin da yasa Allah ya fito da mata daga jikinku daga jikin jinsin halittanku saboda ku samu nutsuwa a samu kwanciyar hankali a samu zaman lafiya a samu zama mai daɗi a tsakanin mace da mijinta shine sai ibnu kasir ya ce bal kanat tahsulu nafra law kanat al azwaj min ghairi jinsi da dai ake maza kaf mutane ne mata kuma aljanu ne ibnu kasir ya ce wallahi gudun juna za mu ringa yi saboda ba jinsi ɗaya ba ne summa min tamami rahmatihi yana daga cikon rahamar Allah ga bani adam an ja'ala azwajahum min jinsi. Allah sai ya saka matanmu daga jinsin halittanmu kaga wannan hujja ce mai ƙarfi daga cikin hujjojin malamai da suke cewa aure baya yiwuwa a tsakanin mutum da aljani ba zai taba yiwuwa ba saboda ba jinsi ɗaya ne kuma akwai ayoyin daban-daban a cikin alkur'ani misali na biyu tana suratun nahali aya ta biyu Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan kaga kamar yanda ya fada anan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum min anfusikum azwajan haka ya fada a suratun nahl wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan warzaqakum min at-tayyibati afabil batili yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum sannan a suratul a'rafi wuri na uku kenan a suratul a'raf aya ta هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ميسا ليسكن إليها kaga nan ma Allah ya tabbatar da zaben mace ga namiji wata hikima ce ta Allah dan a samu nutsuwa kamar yadda ya faɗa a wannan aya ta suratul rum min anfus ja'a khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. haka ya faɗa a suratul a'raf huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha ashe hikimar da ta sa Allah ya fitar da mata daga cikin mutane saboda a samu nutsuwa in aka ce matan jinsin halittansu daban mazan kuma jinsin halittansu daban ba za a samu nutsuwa ba an ka dawo suratul shu'ara wannan ita ce hujja ta hudu suratul shu'ara aya ta 166 Allah yana magana game da game da annabi da shi da mutanensa lokacin da annabi da yake musu gargadi yake cewa wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun wanda yake gwada fadan da annabi Lut yake wa mutanensa sun bar asali abinda Allah ya halitta ya tsara saboda biyan sha'awar dan adam in ka dubi kowace halitta Allah ya tsara mata matanta da mazanta kowane jinsin halitta dan adam sai Allah ya tsara maza da kuma mata saboda haka mace akwai irin sha'awarta namiji akwai irin sha'awarsa sai Allah ya magance sha'awar namiji da sha'awar mace ya magance sha'awar mace da sha'awar namiji wannan yasa annabi lutu yake kushe wa mutanansa waɗanda suke al'amari na liwaji kaga ya saba ma hikimar Allah Ta baraka wa ta'ala sannan akwai a suratul shura <clears throat> aya ta goma sha ɗaya suratul shura aya ta goma sha ɗaya wannan ita ce hujja ta biyar Allah madaukaki ya ce fatirus samawati wal ardi جعل لكم من أنفسكم أزواجا har yanzu جعل لكم من أنفسكم أزواجا Allah ya saka muku mata daga jinsin halittarku wa min al'an'ami azwajan dabbobi su ma mun saka musu ma'aura saboda ka in ka dubi raƙuma akwai namiji raƙumi akwai mace in ka dawo shanu akwai namiji akwai mace in ka dawo awakai akwai maza da mata duk wani jinsin halitta akwai maza da mata wannan hikima ce ta Allah yace ya zara'ukum fihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiu basir to don haka idan ka dubi alqur'ani kaf duk wata aya ta alqur'ani da take bayanin halittar mace zaka ga Allah yana tabbatar da wata ni'ima ce ga dan adam da aka halicci matarsa daga jinsin halittarsa babu inda Allah madaukaki ya yi ishara da cewar ɗan adam zai iya auren mace daga cikin aljanu wanda ya zo cikin bayanin al'imamul alusi al'imamul alusi malami ne wanda Allah tabaraka wa wata ya ma iliminsa albarka Allah ya mishi rahama saboda haka tafsirinsa yake da muhimmanci kwarai tafsirin al alusi idan aka samu labarai marasa inganci a tafsirai to shi tafsirin ruhul ma'ani kamar rariya ne duk wata tatsuniya yakan rege ta sai dai abinda iliminsa bai kai shi ba saboda ka duk wata matsala al-imam al-alusi zaka ga yayi magana akan ta idan wannan mas'ala ta shafi akida idan mas'alar akwai wato rashin eh, gaskiya game da ita to zai fito yayi magana akan ta a tafsirin shi al-imam al-alusi yayi magana game da muhawarar cewa mutum yana iya auren aljana ko aljani ya auri mace daga cikin mutane yace inna da'awa annal jinnatu jami'a nisa albashari jima'an haqiqiyan ma'a azwajihim har ma aka samu malamai da suke cewa idan mutum ya zo tarawa da matarsa idan baka yi bismillah ba idan baka yi addu'a ba kafin wannan jima'i to aljanin yana jima'i da matarka idan lam yadhkur ismallahi ta'ala sai yace duk malamin da ya faɗi wannan gairu musallama inda jami'il ulama ko korafi ne wanda babu hujja a kansa a hadisin manzon Allah babu hujja a kansa a hadisin manzon Allah za a ce maka in baka yi bismillah ba to ai aljani zai yi jima'i da matarka ina hujja ina hujja a cikin alqur'ani ina hujja a hadisin manzon Allah da suka ce ai akwai aya ta 64 ta suratul isra'i inda Allah yake ba mu shaidan izini wannan ayar ita ce ta nuna izinin da Allah ya ba mu iblis wastafziz man istata'aka minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura lokacin da Allah ya la'anci iblis iblis ya roki Allah ya bashi dama sai Allah ya kirga damar da ya bashi wannan dama da Allah ya ba ma iblis daga ciki zaka ga Allah yana cewa yana cewa sharikhum fil amwali wal auladi na baka damar kai tarayya da ƴan adam ta wajen tara dukiya da tara ƴaƴansu na baka damar ku yi tarayya to ai anan Allah ba fitowa ya ce ya ba ma iblis damar yayi jima'i da matar mutum ba a'a tarayya da ɗan adam ta wajen tara dukiya tarayya da ɗan adam ta wajen tarbiyyan yara ɗan yana tarayya da mutane wanda kai ka sani za ga mutum da kansa yana lalata 'ya'yan shi da kansa zai gurɓata tarbiyyan 'ya'yansa to kaga yana yana tarayya da shedan shine shi al-imam al-alusi yace gairu nasin fil muradi kama la yakhfa saboda haka su aljanu wata halitta ce jinsi mai zaman kanta mutane wata halitta ne jinsi mai zaman kanta jinsi ne daban-daban kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai taba gaya mana cewa jinsuna biyu dinnan suna iya haduwa ba babu inda Allah ya nuna haka sai suke cewa to ai akwai wata hujjar kuma da muke iya hararo ta ita ma tana cikin alkur'ani suka ce a suratul rahmani aya ta hamsin da shida da aya ta saba'in da hudu Allah ya yi magana game da matan aljanna ya ce lamya ya hunna insun qablahum wala jannu Allah ya ce matan aljanna kafin 'yan aljanna babu wani mutum da ya taɓa jima'i da su sai Allah ya ce kuma babu aljani so anan kaga kenan ya nuna cewa ashe aljanu sukan yi jima'i da mata tunda har Allah ya ce matan aljanna babu dan adam da ya riga yan aljanna jima'i da su ko wani aljani shine sai malami ya ce har yanzu dai babu inda hujjar ta fito a fili saboda akwai malamai magabata kamar bamra bin habib ya ce abinda Allah yake faɗa a nan tunda akwai muminai mutane muminai aljanu to saboda haka muminan mutane za su shiga aljanna muminan aljanu ma za su shiga aljanna aljannu fil jannati lahum qafiratu tarfi min aljinn idan aljani ya shiga aljanna yana da matan aljanna aljanu min nau'i, idan mutum ne ya shiga aljanna yana da mata yar aljanna amma ba aljana bace mutum ne irinsa su kaga kenan kowanne tun da dama masu shiga aljanna kashi biyu ne mutane ne da aljanu su kuwa aljanu kamar da muke da mata su ma suna da mata saboda haka sai Allah ya haɗa magana saboda balaga maimakon a ce babu wanda ya riga aljani jima'i da matarsa a cikin aljanna babu wanda ya riga mutum jima'i da matarsa a cikin aljanna sai Allah ya haɗa su a wuri guda saboda ya fidda balaga lam yatunithunna insun qablahum wala jan sai suka ce a ai matan mutane ake nufi babu aljannin da ya taba jima'i da su kafin dan aljanna wannan ya saba ma ainihin tsarin ma ma'anar alqur'ani da kuma manufar Allah tabaraka wa ta'ala akwai cewar Allah subhanahu wa ta'ala da yayi a cikin alqur'ani cewar yan aljanna suna samun aljanna wannan aljannar ba ba mutane kaɗai bane hatta hatta aljannu suna samun aljanna sannan kuma a cikin aljannan kamar yadda akwai mata mutane akwai mata aljannu, saboda ka aljani idan ya shiga aljanna akwai matarsa yar aljanna aljana ba mutum ba to sannan za ka dawo hujja ta biyar in ka dawo hujja ta biyar za ka samu an samu wasu hadisai duk wani hadisi da ka ji an karanta in dai wannan hadisin yana magana akan ana iya aure a tsakanin mutum da aljani wannan hadisin bai inganta ba duk wani hadisi misalin hadisin shine wata riwaya da aka samu la taquma sa'atu hatta eh, taksura fikum auladul jinn min nisa'ikum wai manzon Allah ya ce duniyar nan ba za ta zo karshen ta ba sai ƴaƴan aljanu sun yi yawa a cikin mu wato ashe aljanu za su zo su yi ta jima'i da matan mutane ai ta haihuwan yaran aljanu sai a waye gari yaran aljanun ma sun fi yawa akan yaran mutane wa yakfuru <clears throat> nasabuhum fikum gashi kuma dangantakan za a dinga haɗawa ne da ku yaro ya tafi unguwa dan aljani ne amma sai a ce sai a kira baban shi buwa ne kuma baban mutum ne hatta yujadilukum fil qur'ani har sai an waye gari idan sun girma su ringa jayayya da ku game da alqur'ani hatta yardukum an dinikum sai an waye gari sun raba kuma da addinin musulunci sun sa kun yi ridda Allah shi kare mu to wannan hadisin gaba ɗaya karun jiddan hadisin ba shi da asali hadisi ne na ƙarya aka danganta shi ga manzon Allah zaka gan shi a silsilatu ba'ifa hadisi na 5776 hujja ta shida shine hadisi ba mamaki ka taba je an karanta kana ahadu abawai bilqis wai bilqisu sarauniyar saba'i ɗaya daga cikin iyayenta jinniyan aljani ne idan aka ce bilkisu ana nufin sarauniyar saba'i ɗaya daga cikin iyayenta ko dai uwa ko uba ɗayansu aljani ne to wannan hadisin ma shi ma ƙarya ne aka danganta shi ga manzon Allah yana silsilatu ba'ifa hadisi na 5778 haka albani ya jera su a cikin silsilatu ba'ifa duk hadisai da suke magana akan cewa game da aljanu mu'amala tsakanin aljanu da mutane ana cewa ita bilkisu asalinta wato jinsin halittanta ya hada da nau'in jinsi na mutane da kuma aljanu saboda haka ita tana da kofatu to anan idan aka ce tana da kofatu sai ka yi tambaya wa ya ce aljani yana da kofato mu mun sani wanda ke da kofato kamar da wasai ne ko da sauransu ya aka yi kasan aljani yana da kofato kaga dai hujja dai aljani ilimi ne na gaibi ilimi ne na gaibi kuma Allah ya ce baya nuna gaibi ga kowa sai wanda ya zaba cikin manzannin Allah to kenan hujja duk abin da zai mana magana akan aljani mu gamsu daga ayar alkur'ani sai hadisin manzon Allah saboda aljani ilimi ne na gaibi ba ma ganin shi to da zarar mutum ya ce maka aljani yana da kofato ai ce ina hadisi ko aya sai koma kame kame sai labari na tatsuniya ai bilkisu. to sunan bilkisun shi kansa ma bai inganta ba a tarihin musulunci ba shi da asali saboda ake sa in ka dubi littafin tafsirai kamar tafsirin abu hayyan shine tafsirul bahar al-muhit mujallal na bakwai shafi na 67 ba'da an zakara ma'ana hadha al-athar ya kawo waɗannan dalilai sai ya dauko maganar al-imam al-mawardi al-imam al-mawardi yana cikin masana na farko yace wal qawlu bi anna ummi bilqis jinniya mustankarun min al-uquli mutun yace wai mahaifiyar bilkisu aljana ce hankalin dan adam ba zai dauka ba litabayinul jinsaini me yasa saboda aljani daban dan adam daban waqtilafu tabain sannan yanda aka gina halittan ma daban ne wa tafaruqul ah, hisaini sannan akwai bambanci ta yanayin hankula a tsakanin mu da da su aljanu li'an al'adamiyya jismani wal jinnu ruhaniyyu shi dan adam halitta ne mai jiki halitta ne mai jiki don haka halittar dan adam ta fi kusa da ta dabbobi saboda dabba tana da jiki kwari suna da jiki tsuntsaye suna da jiki to duk wata halitta da take da jiki ana ce mata jismani saboda haka mun ma fi kusa da waɗannan halittu amma halittar aljanifa ruhaniyun halittar aljani babu jiki halitta ne na ruhi ruhi kuwa rai ne abin da ɗan adam bai iya ganinsa to kaga kenan masonin halittar ma ba ɗaya ba ce wa khalaqallahu al-adami wanda Allah ya bayyana mana halittar kowanne a cikin alqur'ani min salsalin kalfakhari wa khalaqal janna min marijin min narin yamtani'ul imtizaju ma'a hadha tabayun saboda haka al mawardi yace babu ta yadda za a yi jinsi biyu dinnan su haɗu da ɗan adam da aljani ba za su taɓa haduwa ba wa ya yastahilu tanasulu ma hadha al-ikhtilaf sannan ba zai yiwu ma a samu kuma hayayyafa ba in kana so ka ga dogon labari game da ita bilkisu sai ka samu tafsirin al-imam al-qurtubi mujallal na 13 shafi na 141 haka nan al-imam al-alusi a littafin tafsirin saruhul ma'ani mujallal na 19 shafi na 189 al-imam al yace kai ni abin ma yana bani mamaki yace summa laita shi'ri idza hamalat al-jinniya idan aka ce mace tana iya auren aljani to idan ya mata ciki inji ji imam alusi idan aka samu ciki ya shiga tsakanin aljani da mace alhamdu latifan misluha fala yurayani to dama dai abinda Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani yace innahu huwa yarakum wa qabiluhu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum aljani da zuriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin sa to idan aljani yayi wa mata ciki shin wannan cikin za a gashi ko za a gani ba kaga an shiga tsaka mai wuya kenan halitta ce tsakanin ruhani da jismani an ce aljani yayi wa mata ciki to shin wannan jinjirin za a iya ganin sa ko ba za a gan shi ba fa idza tamma amruhu taksufu wa bahara kasa'ir bani adam yace to asali dai mu mun sani idan aka ce mace ta samu juna biyu idan dan adam ne to girma yake kadan kadan cikin na girma ta girman yaro fayura har dai a gane matar ta samu juna biyu to shin juna idan na aljani ne shi kuma ta za a gane shi ma kumburin zai yi ko babu aw yakunu alhamlu latifan misliha fala yurayani ko ko junar zai kasance kamar asalin halitta ne na baban shi saboda ba za a gan shi ba shine yace aw takunu mutashakkila bi shakli nisa'i bani adam idan aka tashi haihuwar jinjirin me za a haifa dan adam ne ma damal hamlu fi batniha tun da jinjirin a cikin ta yake Wahuwa huwa ta yatagazza kaga kenan yana samun abinci ne a jikinta wa yanmu bima yasulu ilayka min gidaiha abincin da take ci shine Allah yake isarwa gare shi wa kullum min ash-shuquqi la yakhlu an istibadi an istibadin kama la yakhfa yace da duk inda ka dauke misali sai kaga cewar hatta jima'i a tsakanin mace da kuma aljani abu ne wanda ba zai taba yiwa ba wannan sharhinsa ya zo cikin silsilatu ba'ifa eh, hadisi na dubu biyar da da da bakwai saba'in bakwai saboda ka duk wani labari da ka samu inda ya shafi aure tsakanin mutum da aljani wannan labarin ba gaskiya ne labarin ba gaskiya bane abinda ke faruwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana gaskanta maganganun aljanu saboda halitta ne wanda take da ƙarya wanda ya zo cikin hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda suka dinga yaya ta wannan abin su ne malaman ruƙiya waɗanda ke ruƙiya idan suna ruƙiya ga mace saboda haka sai su ce ai sun yi magana da aljanin babu kuma dalilin maganar babu dalili saboda maganar da za ka yi da wannan aljanin tattaunawar da kuke yana raba ka ne da Allah ba kusantar da kai ga Allah ba duk sa'ilin da kake hira da aljani kana daɗa nisantar manzon Allah kuma kana daɗa ba da ƙofa da kafa na samar da shubuha ma'aƙidaka me yasa saboda shi shedan da'iman dama yake nema in ka bashi wannan dama to sai ya halaka ka saboda ka malami yana rufiya aljani ya fito kai kuma fa sai ce ni masoyinta ne sai a ce to in ta in ta farfado kenan sai a ce kina da al'ashiku wai an samu mai sonta saboda haka wani aljani ya aure ta don haka ba ta iya zama da mata Za ka ji wannan abu yana ta yaduwa a tsakanin musulmai in mace ba ta yi aure da wuri ba to sai a alakanta aljani da ita wannan mata mace ta samu shekara talatin a gida ba ta samu aure ba ba abin da ya gagari Allah Allah yana jaraba ɗan adam da abin da ya nufi saboda haka shi Allah ba zai hana mace aure don ya jaraba imaninta ba sai ya hada da aljani saboda haka sai a zo a same ka sai a ce ma kai ka san yarka dinna abin da ke faruwa kuwa aljani ya aure ka sai ka ce eh, fa lalle haka ne in an je wajen mai rubiya sai mata aljani sai ya fito ya ce ni al'ashiku ne saboda haka ka samu masoyi kuma wallahi ƙarya ne Haɗarin abin shi ne. an wayi gari ana neman taimako wajen aljanu a maimakon Allah akasari malaman da suke ruƙiya suna neman taimako wajen aljanu ban ce duka ba har yanzu akwai na kwarai Allah ya kara tabbatar da su akan sunna amma hakika da yawa ba su san cewa suna yaɗa bokanci bane a tsakanin mutane domin duk sa'ilin da zaka yi hira da aljani ya faɗa maka magana ka ɗauka to da kai da boka babu bambanci kai ina aka samu bambanci ka koma suratul jinni Allah madaukake ya ce wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa menene bokanci wannan idan ka dubi dan bori idan ana bori ai kokari yake ya dadada ma aljanu saboda shi wannan mara lafiya ya samu sauki sai ya zama kai ma da kake ruqiya akwai ma waɗanda ke aje aljanun musamman aljanun suna nan saboda haka sun za su faɗi maganin ma da za a nemo to yanzu nan kaga ana neman tsaro wajen aljani maimakon Allah kuma ga alkur'ani a hannunmu shi yasa Allah madaukake ce zaduhum rahaqa wannan yana silsilatu da'ifa mujallal 12 shafi na biyu albani marigayi muhammad nasiruddin albani yayi magana hatta ta sashin mutane wanda ke ru'iya wadanda ke ganin kamar suna kan tafarkin sunna alhali suna warware aqida da manzon Allah ya riga ya daura to zaka ce babu aljani kenan akwai aljani kuma babu shakka aljani yana lahani ga mutane ta ina ne aljani yake lahani ga mutane Allah ya riga ya gaya maka aikin aljani shine sa wasi aikin aljani shine jefa wasu wasi ga dan adam da wasu wasi aljani eh, shedan ya fitar da annabi adam da hawa'u daga gidan aljanna wanda Allah da kansa ya faɗa mana a cikin alkur'ani saboda haka shedan yana sa wasu wasi ga mutane zai zo ya sa wa mace tunanin wani na jima'i da ita wannan wasu wasi ne take ji amma kuma za ta faɗi tana faɗan yaƙini akwai wanda za ka samu yana cewa ai matarsa akwai wani namijin dare yana zuwa mata wasu wasi ne waswasi shedan ke jefa mata akan cewa yana jima'i da ita wanda Allah tabaraka wata'ala ba mu labarin matakai na samun kariyar Allah game da sharrin wasi wanda ya zo ta at-ta'awuzat in kana duba addu'o'in Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar misali a suratul a'raf aya ta 200 Allah madaukake ya ce wa imma yanzagannaka minash shaitani nasgun fasta'iz billah ce shedan yakan yi fisga maɗan adam shedan yana iya zuwa maka ya sa maka tunanin ai ga wata mace kana jima'i da ita shi yasa ake kiran mafarki alhulmu shi yasa ake kiran mafarki alhulmu shi yasa matan manzon Allah ba sa mafarkin jima'i matan annabi ba sa mafarkin jima'i sam sam ba sa yi ranar da mace ta zo tana tambayar manzon Allah ya rasulullah idan mace ta yi mafarki sai mata manzon Allah ta ce ah, mace kuma ta yi mafarkin wani namiji saboda su busu ma san cewa mata na yi ba ya za a yi shedan ya taho ga matar manzon Allah ya sa mata wasi yana jima'i da ita so wasi ne wanda shedan ke amfani da shi maganinsa kuwa shine neman tsarin Allah tabaraka wa ta'ala amma duk mutumin da zai ce aljani ya auri mace ko yana jima'i da ita yana buƙatar ya samu hujja ta ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah da zai kare kansa a gaban Allah a ranar tashin kiyama Allah madaukake ya ce innal ladzina taqaw innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min shaytani tazakkaru fa idza mubsirun saboda ka wannan aya da muka karanta tana cikin hujjoji waɗanda malaman sunna suke kafawa akan cewa da aure da jima'i abu ne waɗanda ba sa yiwuwa a tsakanin aljani da kuma dan adam saboda ba jinsi ɗaya ne amma kamar yadda muka ce akwai malamai waɗanda suke da wannan fahimta manya har ma da ibn taymiya waɗanda على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا وجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك